wannan shari'a ta iskomin <laughs> gurbin karɓar shaidu fa ya ƙare shaidu wajen ɗari uku da wani abu amma ko shaidu hamsin ba su bayar ba an sauraro lafiya a wannan shari'a mhm, duk da ni ba alƙali ba ita wancan shari'a ta iskomin? ita iskomin fa eh. duk da kai ba alkali ba da wakil lazina ba ni ma ba alkali ba sai ku Allah gadwal kai ba lauya ba Allah gadwal ni ba lauya ba eh, kai sar ne kai Allah gadwal senior advocate ne na roma ce kai ba maji dadi ba ni ba maji dadi shi ne Allah gadwal amma dai eh ka hana faɗa fahimta a ina bayan algumi ya baka dama lauyoyin masu ƙara to da shaidojin masu ƙara mhm. da lauyoyi da masu kariya eh. ana ta shiga kundin shari'a a shiga nan a fita hujja ɗari uku eh, hujja ɗari uku wadda yi ɗari uku yau dai da ya rage daga ranar eh, alamu gobe juma'a ko gobe juma'a to ranar juma'a eh wannan da ake yi wannan shiri ne yau gobe juma'a juma'a eh yau muna sha uku ga wata alamus gobe juma'a sha uku sha hudu sai kwallaga to daga juma'an nan mhm. gurbin karɓar shaidu eh. daga juma'a sha hudu mm. ga wanda ya shirin na lahadi eh. juma'a da ta gabata ko ba ka ne ba za a ce ba in lahadi ake jin wannan shiri to juma'a da ta gabata to wannan sha hudu ana a gama karkare shaidu ah. amma dai a yau alhamis na wannan sha uku ga wata eh, an samu kamar hujja dari biyu <laughs> ta kai an samu talatin ina laifi lazina amanu wai wai wai wai to wani abu Allah ga dole lazina amurka kiyaye shari'a eh sosai ko Allah ga tumala ka kiyaye shari'a Allah ga tumala wannan abin da na gani ko muka gaji ko aka gano mana eh. muke faɗa sosai ko Allah ga tumala galibin shaidu mhm. da jam'iyyatu alifin take gabatar Allah ga tumala galibin su Allah ga tumala ka faɗi kalmar nan eh, galibin su ba gaba ɗaya ba eh mafi yawan su tambaya ta yi gabas eh amsa ta yamma amsa ta yamma dubaru dike <laughs> jooɗam bundu bundu abanu allah gadu to kai kai ne eja e ni ne eja to ya sunanka sunana maddubo to an duba kuma ba ga madduba ba madduba a ciki ba a a to ya magana take a sosai kwa wani Allah ka a duburu din kenan Allah ka eh duburu din kai duburu du Allah kai ne duburu eh ni ne duburu du ka tabbata kai ne kai wa jami'a ta eja amma za mu dan dume ko dan dinshe eh ni ne ana duba takardu ka sa hannu eh ka ka tabbata ka eh, eh in ba Allah haba na sa hannu ka tabbata eh to to to to to kuma sa hannu ana yawa sai ga an sa hannu ka takarda eh Allah ka dawala eh buga sa hannu sai a dauki kaga kuma zan sa hannu ya sha eh, bamban ya sha bamban da wanda to ya abin yake ne ya abin yake ne sai a diriri sai a diriri wannan abu wannan abu wannan kai manu Allah ga tumala kai kai kai kai kuma ya so zan ka kai ne sadauki eh, raskwana do ya raskwana ne kai ce to eh. aina kai ce ni ne nan karan karan tsaye eh, karan karan hadarin tsuwa ce na rantsi kai ne a fagode kai ne a fago eh ni ne ta to ga gurin ba sunan ka ne a gurin ba ta shine fa aina kai zabe to ba shine fa lazina abinda ake cin karo da shi ke isa nake goda Allah Allah ga tumala nake tausayawa ɗan nan shaidu Allah ga tumala ka gane Allah ka da ni ba alkali a ah, sosai ku Allah ka tuwala in ni ne alkali Allah ka tuwala kai mun rantsuwa Allah ka ce kai ne Allah ka tuwala daga masu on baya ka zani ka shi zaka za za ni shi zaka sai na daure shi zani a ah, zani shi kawai ni ka zo min da wasa gaban ko sa ai mai saba'in Allah saba'in ko saba'in Allah ka share ko ka je ce eh, to juya ka ko juya ka ko Allah ka tuwala da ana saba'in saba'in <laughs> ka ce ka ka shawara <laughs> eh ka ga kotun saba'in za a yi mun Allah kotun ba irin ta masu kallon nan haka wace eh, eh ba ta nan ba ta eh, ba ta gabas ba eh, ta gabas ba ce Allah gani da ta gabas ce Allah ya musu ba'in Allah ya sa an masa ba'in lalle ba ta gabas ba Allah gani Allah to wannan ba haka take tafiya ah, ah. to lazina mhm. akwai shi abin da sa muke tausayawa na shi tsohon shi tsohon lauyan gwamnati a wancan tafiya to yanzu dai mhm. kamar zancen ma ba fa ce muka ya gagara eh eh zane ma ya gagara Allahu akbar Eh, tun da dai kaga ya dan yi nauyi <laughs> ya wado ai kana ai na ga na gurin ka ne Allah ka tabbata abin da sana faɗa haka Allah ka tabbata ko haka yake Allah ka tabbata da dai lauya lauya eh amma dai da lauyan da ya shekara ashirin mhm. da lauyan da bai kai haka akwai bambanci mhm. mhm. da lauyan da ya taɓa zama ainihin antoni general ko eh da wanda bai zama eh, da bai bambanci da bambanci ko ba ne eh, ba kuma kai yanzu ma a shari'a ka jancin tsohon antoni janar ne ba ai kaga ya da girtan to dai cikin ikon Allah mhm. uzuri ne ba samu ba wakilci ne to akwai barisa hadiza nasir ahmad mhm. wannan mhm. ta wakilci shi a kwarai kuwa a wakilci kuma yana eh, ce ko ke ce ah. sai ka sa muryarta eh. ka ji matsayin yau muryarta za mu eh, ya eh, abin da yake lalaka ta wani Allah masani ya abin yake lalaka Allah masani to bari mu bar shi za ta saka yau lalaka ta eh dama yau eh, kamar yadda na gaya muku jiya cewa mun yi mun yi roko a gaban kotu kotu za mu yi roko a gaban kotu ta ce an zo yau a yi roƙon so yau an yi roko kuma kotu ta yadda cewa mu zo mu kawo wannan shi masani wannan daktan da za mu kawo wato expert witness don ah. sha Allah kotu za mu kawo shi to yanzu yanzu kamar shaidun da kuka kawo eh shaidun da muka kawo sun kai mutum ashirin da shida yaushe kuke sa ran za ku rufe kawo shaidun? eh kamar yau yadda a gaban kotu da muna tunanin gobe za mu rufe kwanakin mu sun kare amma da da ta je ta bincika ta bincika muna da sauran kwanaki alina Allah ka ji barisa ko na faji barisa ka ji barisa ko Ah, ah, a eh, eh, ka ji barisa hadiza ko Eh ah, nasir ahmad sosai ko Allah ka akwai shi na jam'iyyar talifin to bashir tudun wazarci to wannan shi nunin nunin fa na jam'iyyar nunin eh nunin fa Allah ka shi ne saba ya saba eh, shi ake jin muryarsa kowane lokaci sosai ko Allah ka to wannan lamari dai ka san yaransa sai su Allah ka ya ce an gama wasan kwaikwai kamar wani abu ne mai kama da wasan kwaikwayo eh. Eh, eh, shi abin ko dariya yake wajen Allah abu wani abu ne mai kama da wasan kwaikwayo eh dariya yake wajen abin Allah kaga to bana mu saka shi inda mutum ne na hujja eh sosai ba Allah ya dole a ah, ji shi ko eh ba risa tudun shi ba to sashe mu ji to Allah to Allah to ka san jiya su ah, kamar yadda muke faɗa su masu kara ah, hannun tsintsiyar siya ke shaidun da suke ta kawowa duka kuna ganin yadda ake damalamala da su saboda har yanzu babu wani wani shaida kwaya ɗaya a cikin shaidan da suka kawo da ya tabbatar da cewa ma shi agent ɗin jam'iyyar APC ɗin ne. Saboda haka shi yasa suka roƙi kotu cewa ta sa a ba su dama su kawo shaidan da ake cewa safin witness wanda muka ce kotun bai kamata ta yi ba amma kotun ta ce ah, ba ta da damuwa su ba su dama su kawo shi. to mu ba mu da wata damuwa kamar yadda kullum muke faɗa shi ita gaskiya kwaya ɗaya ce wannan ƙara da suke yi ƙara ce kamar yadda muke faɗa sun zo sun kawo mu kawai muna wasa kwakwalwa ina tabbatar maka ba wai shaidar da suka ce za su kawo safin witness din ba idan duka za su kawo duka yan apc a kan wannan kara eh, da suka yi in allah da za mu tabbatarwa da kotu cewa injiniya abba kabir yusuf shine ya ci wannan zaɓe kuma muna tabbatarwa da cewa wannan kara ta su insha allahu za a kore ta nan ba da yawa ba wannan shine yanzu Eh, gaba ɗaya mun ji shaida guda 26 ne da suka kawo kuma yau sun ci kwana su goma sha biyu saboda saura kwana biyu rage musu a cikin kwana goma sha hudu da aka ba su muna jira mu ga magic din da za a yi a saurari shaidu na eh, polling unit dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da suka yi listin suka ce an yi arin gizon zaɓe domin ya kamata masu saurare su sani cewa idan kai korafi ka ce an yi abu a polling unit to wajibinka ne sai ka kirawo polling agent na kowane local uh, polling unit ɗin da yi mention saboda haka muna so mu faɗa muku cewa wannan ya nuna cewa har yanzu mutum 26 ba su isa su tabbatar da wannan korafi da suke yi ba musamman ma kuna kallon yadda aka muke wasan kura da shaidun nasu su kansu sun rasa mata ina za su kama su ba da amsa. Mm.